بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة الفلاق أن سوكر دائتا أمكا دقمان فوبين سورر kwadaitarwa akan riko da Allah wajen neman tsari daga sharurruka Tafsiri Kul a'udhu bi rabbil falaq Ya kai wannan manzo, ka ce, Ina fakewa da Ubangijin Asuba, kuma ina neman tsarewarsa. Min sharri ma khalaq Daga sharrin dukkan abin da yake cutarwa daga halittu. Wa min sharri ghasiqin idha waqab Kuma ina neman tsari da Allah daga dukkan sharrin da yake bayyana cikin dare na daga dabbobi ko ɓarayi. ومن شر النفاثات في العقد kuma ina neman tsari da shi daga sharrin mata masu sihiri waɗanda suke yin tofi a cikin ƙwalle-ƙwalle. Wa min sharri hasidin idha hasad. Kuma ina neman tsari da shi daga sharrin mai hasada yayin da ya aiki da abin da hasada ta sa shi.